maharba da ma sauran 'yan sa kai na katu da gora na fataka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada kiri baya na boko haram kuma don sanin inda aka kwana ne ya sa maharban guda da wannan taro a yola inda suka mika mu baya a su a takaice dai shi babanmu ya namu a farko kamin a shiga gwagwarmiya da boko haram ya kira mu gaba da an hallara ya nemi taimako je members namu mun je wannan kira nashi an yi aiki kowa ya ji ya gani aka yi fushin mutanen nan outside adamawa state to sai dai kuma duk da irin wannan guduma da suke badawa yanzu haka ma maharban na fama da wasu matsaloli mr young maris da ke zama kwamandan maharban a fagen daga ya ma bai irin halin da suke ciki yanzu da kuma maharban ma da aka kashe a fafatawa da suke da yan boko haram yanzu ga yaran mu wannan kaɗan ne kuka gani an da mu ce mun shiga daji ina ne ba za mu kwakulo bane dan amma yawanci ana bari mu a baya ina so ku gane ana bari mu a baya in mun zo nan za mu tafi sai a ce mu kai mutum kaɗan sauran suna fushi da rawan jiki wani da hawa yana kuka yana koma gida da haka ina so gwamnatin nan muna so ya taimake mu da sai ciyaman namu shine ke taimakon in short su abubuwa shi yake bamu amma su ba su a gari ba su state suna neman mu wayansu sun sun taimako can ina ji an kashe yaran ma can a yobe na za su kai hudu wanda mun san mu ne sun je kuma sun taimaka yadda ya kamata suna bamu report mu a nan adamawa kuma state muna da maharba a gefen son sun dawo daga yaki an zo an tare su a gida an kashe biyu mu kuma mun rasa biyu ya maraba mubi fafata muka ya maraba mubi na rasa yaro ɗaya ɗaya kuma ya bi mu a sayan da muke ce ko wani kungiya zai bi mu wanda ya bada kai zai tafi ya kuma ya samu damuwa uba shi kuma alsasi ne ya fashe ya harbe shi tun farko a jawabinsa shugaban haɗakar kungiyar maharba na jihar adamawa alhaji muhammadu usman tola ya ma buƙaci ne da ake tallafa musu don kulliya take biyan kuɗin sabulu eh, batun maganan guduma kamar mu kam ai namu ba ta faɗi ba ne kowa kare ya da baya kowa ya kara ɗaure bakansa muna kan aikinmu mu taimaki kasanmu mu samu zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci a kasanmu kaga mutanenmu boko haram suna ce mu yan masafa ne ba mu yan masafa ba ne mu rake amana ne tsakani da allah saboda haka amana da muka rake kuma malam dogo adamu na cikin maharban da suka sha fafatawa da 'yan boko haram a arewacin jihar adamawa mun yi shi ni dai operation da muka soma mun soma operation daga gombe daga gombe har liman kara ba harin da za a yi da ba na ciki domin ba harin da za a daga hanyar nan har zuwa ba harin da za a yi bana me ya baka shiga wannan fafatawar eh ni kanin domin kishin kasa kasa namu tamu ta adamawa ana so a tabbata yaro na ma bai san komai ba ana ana wulakanta shi nan ni kuma na ce to tunda Allah ya bani karfin da da hikima ubangiji Allah zai bishe ni in tabbatar da cewa na kare al'umma na kasa da maharban made sun gudanar da faretin sabala na kawo ƙarshen yan bindiga masu tada ya baya wanda kuma fata shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya.